dan wani alhaji yar uwata hajiya barkamu da wannan lokacin allah ta baraka ta ya karbi aikin hajinku. ku a cikin mutane musamman maza idan sun yi umara ta tamatu'i suna ta nan in sun yi kwalkwal da kansu haka ake so a'a ka rage ka rage gashi ne idan kai umaran tamatu'i saboda an kusa aikin haji idan ka gama aikin hajji na ake son ka yi kwalkwal ka kwalkwale kanka amma umran tamattu ko sai ka yi babu laifi ka dai rage gashi ba wai a ka kwalkwala kanka ba sai ranar sallah kuma ranar da za ka yi askin aikin hajji sai ka rasa gashin da za ka aske wannan kuskure ne Allah ta baraka ta ya karbi aikin hajin ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh